Allah ya baka 'yan mata, sannin ki dai. A dakata. Yarima ba a ko'ina yake shan abu ba ko ci. baya zuwa bakunta a bashi abu sai a cikin gida kin fahimta mun gode ajiye tunda kuka zo bai yi magana ba ko dai kurma ne to gaskiya ba kowace magana ya rime yake ba sai mai tsada kuma mai matuƙar muhimmanci ita ya rime yake ke ce wanda ya zo gani au haka Allah ya yi shi ya kuwa kyauta ni ce To, Allah sarki ran rai ke daɗi. Kin san su iyayen ƙasa in suka zo guri sai dai ki musu hiras. Kin fahimta ko? Da haka yana jinki. Ni kuma? ja. Yana da kyau ki tattara komai ki aji idan yarima ya tafi sai ke abin da yake gabanki. Kin fahimta ko? Kai, wai kai ina ruwanka. Cakwaikwai wa sarkin zance, ka bar shi mana yayi magana da kansa. Shi da ya zo neman aure? Na fa gaya miki, Yarima ba fa kowace magana yake yi ba, sai mai mutuƙar muhimmanci kin fahimta? To da kai kenan za mu yi zancen. Haka Allah ya kaddara miki. Ba zan iya ba, in har shi Yariman ba zai magana ba lokacin da kuka kyasta za ku tafi, kuna iya tafiya. Ke, a hirɗinki, Yarima ya fi ƙarfin wulaƙanci duk wata mace.